Barka da zuwa taskar ɗan Salma. Please duk wanda yake ba ko nan. don samun sabbin da zarar Da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin kurkukun kaddara kashi na hamsin da bakwai. An ki zo ki gani yar gidan daji za ta bata mana tarbiyya wai za ta koya mana yadda ake samun bebi tashin hankali da ba a sa masa lokaci saboda tsabar rodo abujajen Anjel ta kara waro manyan idanuwan da akan fuskar aziza hannunta dafe da kirjinta take kallon aziza aziza ko sai kuka take baiwar allah wai hada cewa mu ba mata bane ka tai ne saboda mu da irin kirjinta kuma ma wai jahilai ne mu ana kulle mu kamar dabbobin gidansu da kira angel ta samu ta tattaro maganganun ta tattaro maganganun aziza da suka tarwatsa kwakwalwarta ta haɗe su wuri ɗaya ta su wuri ɗaya ta karance su tsaf tunaninta ya dawo kan saiti lokaci ɗaya ta fahimce su ta fahimce su sosai muryar ta a fusace ta ce yaushe aka yi hakan ki faɗa min tana ina ta yi maganar tare da wurga ice ɗinta kan gaban oneza bata ga kowa ba riƙo hannunta aziza ta yi ta sako daga saman gadon ta jata har zuwa sashin toilet su. tun kafin su shiga ta soma jiyo sautin muryar 'yar gidan dadi tana koya musu yadda za su kusanci junansu wata iriyar ƙoruruwa Angel ta sake yadda ka san ba da ƙare ya durfafi filin yaki haka ta faɗa cikin toilet ɗin hankalin su baki ɗaya dawo kanta sai huci take idanuwan nan sun kaɗa sun yi jawar Unaiza Unaiza kuwa ko da Angel ta faɗo toilet ɗin bata daina magana ba saboda tsabar fitsara hada cewa halan ita ma ta zo ɗaukar lectures ne wani irin kukan kura Angel ta yi bata dira akan kowa ba sai a saman jikinta gaba ɗaya suka kife kasa wani irin jahilin bugu ta rinka kai mata kamar za ta kashe ta tana kuka tana faɗin wallahi baki isa ba ashe baki da hankali wawuya kawai jakar banza ai babu babban jahili sai ke da kikiya kuma ke ce dabbar ba dai su ba dama ni na san zuwan ki cikin rayuwar mu ba alkhairi ba ne. saboda babu kunya a tattare da ke yar iska kawai kuka sosai Angel da Unesa suke yi duk ta gurjar mata baki hada jini sahanna sai kuka suke yi su ma suna roƙon Angel akan ta kyale ta kada ta kashe ta ta ce musu ai gwara ta mutu saboda ya ce ba mutum ba sautin kukan uneza ne ya isar ma kunnuwan masu bacci na cikin ɗakin ba arziki suka farka da nishida da jabrail hada hada Sara da Jamima hatta majanun sai da ya farka bum ya tashi ya sauka sai wurin Amin bum ya tashi sauki sai wurin Allah da gudun gaske su jibrit suka nufo cikin toilet din a lokacin har uneza. ta sume amma ita Angel bata sani ba bugunta kawai take yi ta haukace ba ta ji ba ta gani da karfi da nishi sanya hannu ya damke dantsan hannun Angel ya janye ta daga saman Uneza ya jefar da ita gefe daya sai faman haƙi take yi hawaye ta kota ina kan fuskarta sai ka ce ita aka buga bayan ita ce ta yi mata jahilin bugu abinda bata taba tsammani ba da Danish ya rufe ta da fada ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba kowa laifin Angel yake gani saboda basu ga hujjar da zai sa ta yi mata irin wannan muguwar bugun ba hatta Haris sai da yayi mata fada Dija Dija dai bata ce komai ba saboda ita ta yarda da Angel sosai ta san cewa tabbas wani mummunan abin ne yar gidan dadi ke kokarin bijiro musu da shi shi yasa ta yi mata wannan kafirin bugun sahan ma suna a bayan Angel gaba da baya kawai ba sa ji basu ji dadin bugun da ta yi mata bane Jafid ma yana goyon bayan ta shi ko Jibril babu wanda yake supporting a cikin su shi da Sara waɗanda ke goyon bayan Oneza Danish da Haris ba yadda ba su yi da ita ba akan ta faɗa musu me Uneza ta yi mata da har ta sumar da ita amma ta ki gaya musu gudun kada ta rudar da tunaninsu abu ne da basu san da shi ba yanzu idan suka ji to za a samu matsala wani daga cikin su zai kwallafa rai akan sansanin ya ake yin abin daga nan kuma za a iya samun matsala su kuma da suka ga taki faɗa musu sai suka yi tsammanin ta tsani ta tsani ne shi yasa ta buge ta ba gaira babu dalili zuciyarta ta kuntata sosai musamman ma lokacin da Danish ya nuna ta da babbar yatsarsa Amin lokacin da ya nuna ya nuna ta da yatsarsa ya gargade ta akan karta kuskura ta kara taba lafiyar jikin yar gidan dari ta zazzaro ta waje tana kallon sa muryar ta cikin kuka tace ba zan daina ba bugun ta yanzu na fara wallahi kai din banza har ni zaka nuna da yatsa akan na bugi wannan jakar yarinyar so sai Angel ta zazzara musu musifa daga cikin sashin toilet din su har zuwa cikin ɗakin su kana iya jiyo muryarta saboda tsawarta bayan ta gama masifar ta kalle su hanna ta ce su biyo bayanta su koma ɗaki su kuma su haris ga kanwar babansu nan su yi jinyarta kuma idan ta farka su gargaɗe ta akan kar ta kuskura ko da gigin wasa ta ce za ta kare shiga gonarta babu ruwanta da 'yan uwanta bayan fitar sa Angel daga cikin toilet din suna shiga cikin ɗakin su suka samu majinin ya hargitsa duk wata shimfiɗa ya watso da bargunan su da fulilluka wannan karan hada akwatin kayan su ya zazzage komai na ciki ya watso su waje ya kinkimo madubin nan nasu yana kokarin kwada shi da ƙasa suka hada baki suna faɗin kar ya kuskura ya fasa musu madubi dariya ya kama yi yana yi musu gwalo har da daga musu gira yana murmura musu idanuwansa sai ma ya maida abun wasa idan ya daga sama sai ya ce musu in fasa zan fasa daga yayin yunkurin kudunduma shi da kasa da gudu suke tunkarar sa ya rinka yi musu yawo da hankali har suna tuntube wurin binsa saboda bargunansu da ke yashi a kasa duk 'yan suka ɗaura kafarsu laushin jikinsu ke fuskarsu kamar za su kife kasa sun ci bakar wahala gashi suna matukar son madubin sun rasa ya za su yi da majanun akan ya kyale musu madubinsu Angel Kotuni ta nufi gadonta ta kwanta tana ci gaba da yin shekar kuka zuciyarta duk babu daɗi zuwan Uneza ya tarwatsa farin cikinsu ta zamar masa tamkar annoba ba komai ya fi tsaya mata a rai ba face yadda Danish ya nuna ta da yatsa duk dan saboda ta bugi yar gidan dadi dama ta lura ba karamin jin hankalin shi take yi ba da kirjinta nan take zuciyarta ta rinka raya mata cewa santa yake yi shi yasa yake goyon bayanta kamar jinjira aka ta rinka kuka ba mai lallashinta a can cikin toilet kuwa bayan fitar su Angel ya rage saura da Nish da Haris sai Sara da Dija Don tuni Jibril ya koma cikin ɗakin su da taimakon shi su Farbin suka karbi madubin nan daga hannun majanun. shi ya damke musu shi da dabara ya cafko shi ta baya aiko ya sha bugu a wurin Farbin har zaune shi ta yi ya yi ta ihu yana faɗin za ta kashe shi da kirsi hibba suka raba ta da shi tana huci tana jifan shi da harara ta fi kowa tsanar yaron kamar ta kashe shi toilet Sara ce ta ɗebo musu ruwa a tafin hannunta suka watsa a saman fuskar Uneza. Nan take ta farka tana kuka tana ambaton sunan momi da dadi tana faɗin waya ina suke suna gani mahaukaciya za ta kashe ta za ta raba ta da rayuwarta amma ba su iya zuwa sun cece ta ba ita ba za ta iya zama a school ɗin nan ba ko dai su cire ta ko kuma ta kashe kanta ta gaji da rayuwa cikin dabbobi duk wannan sambatun da take yi akan kunnen su Haris kuma ko kaɗan ba su ji haushin kalamanta ba saboda kallon yarinya suke yi mata jikinta zafi ba koshin lafiya ne da ita ba amma ta ki nutsuwa ta kwantar da hankalinta Sara ce ta yi maganar Haris ya ce bata san ciwon kanta ba bane shi yasa ni zan koma ɗaki. Danish ga ta nan kusan yadda za ku yi da ita lamarinta ya fara gundura ta da biyu ya yi maganar ganin irin kallon tsanar da Uneza take jefa masa jini duk a hancinta amma masifa ta hana ta shiga taitayinta fice waye daga cikin toilet din kamar jira take Haris ya fita ta daura idanunta akan Danish da ke tsugunne gabanta duk da tana a cikin mawuyacin hali hakan bai hana ta nuna halin nata ba hannayenta ta daura a saman shoulder din shi ta rarrike shi tana zuba masa ruwan shagwaba a karshe ma sai ta kalli Sara da ta rage a cikin toilet din ta ce da ita ki tafi kawai Na gode da taimako. Danish zai dauke ni mu dawo ciki. Sara na fita daga cikin toilet din ya rage saura su biyu. Cikon na ukun su shedan sai kuma ni da nake zan bado muku labari janye hannunta ta yi daga saman kafadarsa ta tallafo fuskarsa da su ta marerece masa fuska tana faɗin kana ganin irin bugun da yar uwarka ta yi mini duk ta fasa mini jiki ni ban san me na mata ba ta tsane ni ta tsane ni bata da dalili i don't know why ba ta son gani na magana take yi amma hankalinsa ga baki daya yana kan kirjinta da take ta turo mishi su sun cika masa idanuwan shi ta ko ta ina ya rasa sukuni ya rasa madafarsa linzamin shi na niyyar kubce masa shi umar murmushi da sake ganin yadda makogaran shi ke ta yin sama da kasa kamar yana haɗiyan yawo ƙara kashe mishi murya ta yi tana faɗin kalli fa ka gani duk ta raunata min jikina ta yi maganar tare da sakin face ɗin nashi da ta tallafe da hannunta biyu ta zaune ta yi zaune dirshan tana kokarin zame ziririn hannun face ɗinta gaban shi ya mugun faduwa da sauri ya damke hannunta yana girgiza mata kai muryar sa kasa kasa ya furta ba sai na gani ba it's okay ki hakuri bata kyauta miki ba amma ki ma ki daina yin abin da zai bata mata rai Angel tana da mutunci bata tsani kowa ba sai dai rashin fahimta ne dake a tsakaninku ya tsana fuska ta tana faman cizon labanta ta kuma cakumo gaban rigarsa tana mutsa ta ce ni ba wannan ne damuwa ta ba ka tuna alkawarin da ka mini na cewa komai nake so zaka yi min limshi mata ido yayi alamar ya tuna hakan ba karamin daɗi ya mata ba daga masa gira ta yi tare da cewa zan faɗa maka amma a kunnanka ba na son wani ya ji kafin ya ce wani abu ta rungume shi jikinta tare da kai bakinta sai kunnen shi ta yi mishi raɗa ni kaina ban san me ta faɗa masa ba raba jikinta ta yi daga nashi yayin da idanuwansu ke kallon cikin na juna ba tare da kiftawa ba Allah kaɗai ya san me ta faɗa wa bebin bebin angel ato bebin angel mana babu wanda ya san wainar da ake toyawa a cikin toilet tsawon awanni na cikin ɗaki suna zazzaune gefen gadajensu majinin ne kaɗai yake ta rawa shi kaɗai yana tsalle-tsalle marece ya nutsa sosai dare ya doso kai tuni hasken saman ɗakinsu ya ɗauke na lamp ya kama a hankali kowa ya gyara kwanciyarsa ya kwanta majinin kuwa a nan kasa bacci ya yi awon gaba da shi tana kwance ta rinka jin zuciyar ta ba daɗi lokaci ɗaya ta soma tunanin ina da ni ta lura har yanzu bai shigo ɗakin ba gashi har su haris sun jima da shigowa ciki sumbur ta miƙe tana kallon gadajen wasu har sun kwanta domin shirya ma shirya ma bacci saukowa ta da sauri ta nufi sashin toilet ɗinsu shigar ta yi daidai da fitowar da nish ras ta ji gabanta ya faɗi kallon kallo suka shiga ya tsakaninta da shi duk ya kame kanshi jikinsa har ya suma karkarwa idanuwansa sai limshewa suke yi hankalinta a tashe take kare masa kallo sai ta rinka ganin kamar sumar kansa ta hartse ta nannaɗe labban shi sun ɗan kumbura sun ciza launin sun canza launin su a karshe ta tsayar da idan ta gaban a karshe ta tsayar da idanunta a gaban wandonsa lokaci ɗaya zufa ta ranka karato mata ta ko ta ina idanuwan da suka makance gani take kamar wani abu ya faru wanda ta gasa gane menene shi jikinta yayi zafi labbanta na kyarma har ta yunkuro za ta yi masa magana kwatsam sai ga Oneza ta buɗe kofar toilet ɗin ta fito sai wani mika take yi hankalin ta kwance babu wani damuwa a tattare da ita sai ka ce ba ita ba ce ta sha bugun tsiya a hannun Angel ba tunda take a rayuwarta ba ta taba ganin jaka irin ta ba hawaye ne suka cicciko idanuwanta ta soma girgiza kai tana ja da baya kafin ta juyo da gudu ta koma daki ta haye saman gadonta hannayenta toshe da bakinta gudun kada masu bacci su farka sakamakon jin sautin kukanta gani take kamar a mafarki komai ke faruwa zuciyarta har wani tafarfasa take yi wai haka ma dan bata san me suka yi ba a cikin toilet din kawai ranta ne ya bata cewar wani abu ya shiga su zuciya ta gama tunzurata a tare suka shigo cikin ɗakin oneza ta wuce saman gadonta ta haye ta kwanta tana faman sakin marmashi danish kuwa yana tsaye bakin kofar sashin toilet su wani irin tsoro ne ya ziyarci zuciyar shi san bai san angel ta ce za ta yi fushi da shi bai san dalilin da yasa take yi mishi wani irin kallo ba da kirya motsa ya nufi gadonta a hankali ya zauna daga gefen gadonta muryarsa na rawa ya ambaci sunanta angel kamar jira take ta dago idanuwanta jawur ta shake wuyar rigarsa ta rantsa idanuwanta ta ci borin ta zazzaga masa masifa har ma ta mare shi amma sai ta kasa numfashinta na fita da wucin zafi ta ware idananta akan fuskar shi muryar ta a disashe ta furta me na maka da nishi da na cancanci irin wannan kuntatawar ka faɗa min me kuke yi a cikin toilet tsawon lokacin nan kai da ita muryarsa na kyarma ya furta ko da ba za ki yarda da ni ba zan faɗa miki gaskiya ta nemi alfarmar tana so ta kwanta a jikina ta yi bacci saboda tana tunanin za ta samu relief na zazzabin da take ji shine na ce mata ba komai tsawon time da muke a toilet tana kwance a jikina tana bacci sai yanzu ta farka da kyar ya karasa maganar ganin irin kallon da take yi mishi a can cikin zuciyarta 100% ta yarda da maganarsa saboda ta san halin shi sarai ba zai taba yi mata karya ba kuma ko da a ce sun aikata wani abu to kuwa tabbas idan ta tambaye shi zai faɗa mata gaskiya ne ko da za ta kashe shi ajiyar zuciya ta shiga saukewa a jere ba tare da ta yi tsammani ba ta ji saukar hannayensa saman fuskarta yana share mata hawayenta harara ta ɗan jefa masa tare da cewa kada ka yi tsammanin abin da kai nake zubar da hawayena kai ta can murmushi ne ya bayyana akan fuskarsa ya ce na sani amma faɗa min me yasa ki zubar da hawayenki ya tsana fuska ta yi still ta daina harararsa ba ta ce haushinka nake ji ɗazu kamar in shake ka saboda me zaka nuna ni da yatsa kana man faɗa akan ta bayan ita ce ba ta da gaskiya ba ni ba cikin sanyin murya ya furta mata am sorry ba zan ƙara ba gida kai ta yi kafin ta kuma cewa daga yau idan har kana son zaman lafiya kada ka ƙara yarda ta taɓa jikinka ko kallon ka bana son ka yi mamaki akan fuskar sai ce wai harara ta wurga masa saboda bana so da nishi bana son ganin ka da ita ina so ka kai min alkawarin hakan shiru yayi bai bata amsa ba nan take ta ji gabanta ya dan faɗi ba za ka iya ɗaukar min alkawarin hakan ba ko kura mata kyawawan idanuwan sai yayi ba tare da ya furta komai ba taɓe baki ta idanuwan da suka cicciko da ƙwalla ta ce na sani dama ai kana santa ne shi yasa kake liƙe mata girgiza ka yayi murmushi yayi murmushi a tausashe ce ki daina tunanin hakan dalilin da yasa ba zan ɗaukar miki alkawari ba saboda ina son kowannen ku matukar ƴan uwa ne ba zan iya raba alaka da waninku ba sai dai in yi kokari wurin ganin na haɗa kanku ke da ita fuskarta a ɗaure ta ce ban so ka tashi ka bani wuri idan har ba za ka min alkawari ba kin miƙe waye sai ma ya riko hannayenta a cikin nasa ya dan matsa su yayin da idanuwan su ke kallon na juna ya rasa gane dalilin da yasa take so ya yanke alaka da yar gidan dadi magana ya so mai a tsanake it's okay zan yanke alaka da ita amma ba zan iya daina kallon ta ba saboda ni tana burge ni tana da abin da baki da shi wanda yake jin hankali na ras ta ji gabanta ya faɗi shi kansa bai sanya aka yi wannan maganar ta subuce masa ba a matukar roɗe take bin sa da kallon mamaki da al'ajabi yau dai ta tabbatar da cewa da mutum ne ba kamar sa Haris ba fa ya san me ya san me yake yi kalamansa sun tabbatar mata da hakan I'm sorry Angel I'm sorry ba ina nufin na fusa ba ina nufin na fusata ki ba na faɗa miki ne saboda ke ma ke irin nata saboda in dai na kalle in dai kamar sakarya haka take bin sa da kallo tsabar mamaki ya hana ta yi motsi ta koma kamar gunki idanuwanta ko kyaftawa ba sa yi su kaɗai suka rage a cikin ɗakin ba su rantsa ba hatta yar gidan dare ta jima da yin bacci abinta ta bace a saman gado tana sharar mun shari kamar jaki angel kin shiru baki ce komai ba muryar shi a raunace yayi mata maganar wani irin wahalallen miyau ta haɗiye zuba ta kota ina a jikinta duk irin sanyin da ake da ke akwai da kyar ta daidaita nutsuwarta ta kalle shi da kyau damuwa ce karara akan fuskar shi cincina kai ta danyi muryar ta kasa kasa ta ce shikenan amma ni bani da hanyar da zan sa su fito a na. zan da yi addu'ar Allah ya bani su yanzu ma daga gaba ne da su saboda ban kai lokacin yin su bane tunda ni mama ce kamar ita za su fito mini a jira zuciya ya sauke jin abin da ta ce hankalinsa har ya kwanta dan shi har ga Allah burge shi suke yi sosai murmushi ya dan sake yana kallanta ya ce yanzu za mu fara kirga time da za su fito miki kenan kike masa kai ta yi a'a ba sai mun kirga ba Allah ya riga da ya san lokacin da ya dace da ni jinjina kansa yayi I will wait for the time bai karasa maganar ba jin yadda ta kwashe da dariya har fararen hakoranta suka bayyana mamaki ne ya kama sa ko me ba ta dariya tsagaitawa ta yi da yin dariyar ta ce masa ka ci ka kwanta ka huta ya amsa mata da to ya miƙe ya wuce gadansa ya kwanta suna fuskantar juna kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyarta ba komai ne sa ta yin dariya ba face imajin da ta yi wai gata nan da abubuwa manya-manya fiye da na za a kirjinta ne shi ne ya bata dariya can kuma ta koma tana tunanin wai me yasa suke burge shi sannan kuma idan suka fito mata kirjinta to me zai yi da su ita dai a iya sanin ta na bebi ne da ake shayarwa da wannan tunanin bacci yayi awon gaba da su ɗakin yayi tsil baka jin hayaniyar komai sai na sautin min shayarin su farbin ma da farbin maji daɗin bacci tsakar dare Angel ta farka ta rinka addu'a tana roƙon Allah akan ya bata abin arzikin nan wanda yafi na Uneza hada yar kwallarta ita fa haki so take ita ma su fito mata ko dan saboda dani ya daina kallon na yar gidan dadi ya kuma kallon nata Allah sarki ko roci dangin hauka tun lokacin da Danish ya daukar mata alkawari bai kara kula Uneza ba gashi ta nace masa ko toilet ya shiga sai ta bisa idan yana bacci sai dai ya ji ta a jikin shi tana lalabarsa ta zamar masa masifa da Angel ta lura da haka sai ta koma tana bashi kulawa ta musamman ta sanya mishi ido sosai idan suna cin abinci Oneza tana kashe mishi ido sai Angel ta ce mishi ya tashi ya koma saman gado za ta kawo mishi abincin shi ya ci a can da yake yana son farin cikin ta ga kuma alkawari da yayi da alkawari da yayi mata na abubuwa amin ga na alkawari da ta yi mishi na abubuwa idan sun fito shi yasa yake bin umarnin ta sau da kafa idan dare yayi za su kwanta bacci Angel ba ta rantsawa gefen gadansa take zama tana bashi labarai masu daɗi har sai bacci ya dauke sa kafin ta koma tana yin addu'o'inta na dare da ta saba yi idan ya tashi zuwa toilet ta kwanta da kanta take raka shi ta tsaya a bakin kofar har sai ya kammala ya fito tukunna suke komawa ɗaki a tare hakan ba karamin kona ma zarar yake yi ba Angel ta toshe duk wata kofa da za ta hada ta da za ta hada hada ta da Danish ta ki samun yarda take so kamar ta yi hauka yarinyar ba karamar jaraba jarababbiya bace idan abin ya motsa da kanta take amfani saboda tsabar shedanci hatta su hare sai da ta so su bata kudin su bata hadin kai a karshe ta ci ubanta a hannun Naufal saboda bai dauka raini ta dabi rayuwarsu wani sabon shedancin sai ta koma tana bin su aziza tsakar dare saman su tun a rana ta farko da ta fara yi musu hakan suka tarar mata dama Angel ta faɗa musu cewa Mai ya ce kuma idan suka bari ta ta jikin su to za ta shanye musu jini ne har sai sun mutu tsoro ya kama su shi yasa a ranar suka yi mata bugun mutuwa a ƙarshe suka kyale ta suka cilla suka kulle ta cikin toilet ta rinka kuka tana faɗin su su buɗe mata kofa ba za ta ƙara ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba sannan kuma ina muku albishirin na cewa sabon littafi zai iya fitowa gobe sannan kuma zancen kawo muku wannan bibiyu yana nan insha Allah kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin gurgurkun kaddara kashi na hamsin da bakwai Angel ki zo ki gani yar gidan daji za ta bata mana tarbiyya wai za ta koya mana yadda ake samun bebi tashin hankali da ba a sa masa lokaci saboda tsabar rodo Abu jajan Angel ta kara waro manyan idanuwanta akan fuskar Aziza